ita ce Kano ita ce jata mu ne jalla ta Hausa fitila mai haskakawa Kano birni ga kowa ilimi har kasuwanci Mune ne gaba duk kasata Kano zan ba da ban sarki da rayuwata dubinsa kano bingiwa giwa garin noma da gida kamar mu fagen zumunci da karamci mu kanawa kano ita ce madubi a fuskar shugabanci sarauta min yi zarra malamanmu da tajiranmu al'ada tarihinmu mu dai su ne adanmu su ne kuma ta kamar mu Allahu ka ɗaukake mu mu ne jalla ta hausa kanotin bingiwa kanotin bingiwa Allahu ka ɗaukake mu mu ne jalla ta hausa